بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله ci gaba da karatu da Dr. Lawal Abubakar shaibu Kano ke gabatarwa a wannan masallaci na herkwata da ke Basoro da jama'atu Izalatu Bid'a wa Iqamatu Sunna ta jihar Neja ana cikin suratul Yunus ayata 45 wanda insha Allah eh, 35 za a tashi ayata ta 35 insha Allah wanda an ramansa Abdurrashid Suleiman Jega ke jan baki ana fasarawa da fatan don Allah mata kamar yadda sanarwa ke gudana su yi hakuri don Allah su natsu don Allah a daina rikici a wurin nan kamar jiya an yi mata sun yi fada wurin don Allah su natsu wuri ne na karatu domin wuri ne da ake sauraron kalmar Allah don Allah su taimaka su natsu don Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barkanmu da wannan dare na juma'a a wunin alhamis sha uku ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da bakwai ga watan shida a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya jiya mun tike da ƙarshen aya ta talatin da hudu cikin wannan sura mai albarka surat yunus yau za mu tashi farkon aya ta talatin da biyar Allah ya ce kul hal min shuraka'ikum kul hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haqq qul illahu yahdi lil-haqq afaman yahdi ila al-haqq ahqqu an yuttaba Allah madaukakin sarki yana ci gaba da bayani na gajiyawa da kasawar gumaka na rashin dacewa da cancantar su zamo ababen bauta kamar yadda a baya mun karanta ayoyi da suke nuna haka Allah madaukakin sarki yana tambayar su masu bauta musu shin gumakanku suke fara halitta ko suke maido da ita shin gumakanku suke azurtawa ko suke talautawa shin gumakanku suke mallakar ji da gani na ababen na bayi ko kuwa shin gumakanku suke fitar da rayayyu daga matacce ko matacce daga rayayye da haka Allah anan madaukakin sarki ya sake cewa kul kace da su hal min shuraka'ikum shin su ababan shirkar taku daga cikin su akwai man hadi ilal haqqi wanda yake shiryar da mutane zuwa ga daidai zuwa ga gaskiya lafazin alhidayatu anan man hadi ilal haqq suka ce hidayatu tawfiq ake nufi shari'a iri biyu ce akwai shari'a da ma'anar Allah madaukakin sarki ya shiryar da mutum ya kimsa masa haske da rabon yin imani a cikin ransa wannan shari'a ce kuma ba mai ta in ba Allah ba subhanahu wata'ala to sannan akwai shari'a wacce ita ce bayani dangane da daidai tare da kafa hujjoji da kuma bayyanar da dalilai wannan kan annabawa suna yi kuma dukkanin wani wanda Allah subhanahu wataala ya bashi ilimin shi ma yakan iya yi gwargwadon ilimin da Allah ya bashi da haka malamai sukan ce shari'a iri biyu ce akwai hidayatut tawfiq shine Allah madaukakin sarki ya kimsa wa mutum shari'a a rai ya haskaka masa imani zuciyarsa ta karbi daidai da shari'a sannan kuma akwai bayani na fahimci daidai wanda shine hidayatul tawfiqa hidayatul irshadi wal bayan shi yasa zamu ga a cikin Qur'ani a wani waje sai Allah ya ce babu mai shirya sai shi a wani waje kuma sai ya ce ana iya shiryarwa ko da ba shi ba wani ma na iya shiryarwa to sai malamai suka ce inda Allah ya nuna cewa ba mai shiryarwa sai shi irin waccan shiryar ta farko hidayatu tawfiq ita yake nufi kuma irin ta ce Allah yake magana anan gumaka da duk wani wanda ake bautawa ba Allah ba bai isa yi wannan shiryar ba bai isa ya sa ka karɓi gaskiya ba zai iya maka bayanin gaskiya amma ya sa ka karɓe ta babu mai iya wannan in ba Allah ba da haka shine Allah yace innaka la tahdi man ahbab innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta kai ba ka iya shiryar da wanda kake so walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shi ke shiryar da wanda yake so wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shi yafi sanin waɗanda suka dace da shiriya da haka abin nufi kai ba ka iya kimsawa mutane hasken imani a ransu kai ba ka iya sa mutane su karɓi gaskiya wannan ba aikinka ba ne kai naka shine ka yi bayani amma shi kuma Allah shi ke kimsa shiriya a cikin zuciyar wanda ya so ya shirya cikin bayinsa a wata da yace kul innal huda hudallahi innal huda Allah an yu'ta ahadun mithla ma Allah ya ce kulka ce da su innal huda shiriya wacce take sa a yi imani hudallahi ita ce shiriyar Allah idan Allah madaukakin sarki ya so kai imani cikin sauki sai kaga imani ya shiga zuciyarka domin Allah sai ya bude zuciyar sai ya sauƙaƙe maka fahimta kuma sai ya baka gamsuwa amma idan Allah bai so haka ba duk wa'azin da za a yi ma duk bayanin da za a yi ma sai dai ya shiga ta nan ya fita ta can da haka wannan shari'a ita ce wacce ba mai iya yin ta sai Allah ba wani gunki da zai iya maka wannan ba wani wali da zai iya maka wannan ba wani annabi da zai iya maka wannan kai hatta mala'iku ba sa iya wannan Allah kaɗai shi yake iya wannan to amma ɗaya shiriyar ita kuma shine bayyanar da gaskiya ta hanyar kafa hujjoji da dalilai kowa yana iya yin haka annabawa su ne jagorori ba wanda ya kai annabawa iya bayani ba wanda ya kai su kafa hujja ba wanda ya kai su buga misalai dan a fahimta wannan ma shi ma hanya ce daga cikin hanyoyin shari'a shi yasa Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa da annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan yace wa innaka latahdi innaka latahdi ila siratin mustaqim yace wa innaka lallai kai latahdi kana shiryarwa ila siratul mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici ma'ana kana bayanin tafarki madaidaici dan mutane su fahimta amma kuma su karba shi kuma wannan aikin Allah ne to sannan bayin Allah na kwarai kamar yadda na faɗa su ma suna yi Allah ya yabi annabawan banu Isra'il da kuma malaman su bayan shudewar annabawa cewa su ma sun ci gaba da yin irin wannan eh, ubangiji ya ce wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru Mata yin Yahaduna da Allah mun sanya minhum daga cikin banu isra'ila a immatan wasu shugabanni. Yahaduna biyar Amrina suna shiryar da mutane bisa ga umarnin mu lamma sabaru yayin da suka yi hakuri akan bin Allah wa kanu kuma suka kasance bi ayatina yuqinun sun yi yaqini dangane da ayoyin Allah to da haka mutum ba zai samu cin karo ba idan ya fahimci wannan dangane da shari'a a wani waje kaga Allah ya tabbatar wa kansa ya kore wa kowa a wani waje kuma kaga ya tabbatar wa da waninsa da haka idan aka ce shari'a ana nufin wacce Allah kaɗai ke yi to shine tawfiki ga mankatar haskaka wa mutum zuciyarsa tare da bashi ikon karɓar gaskiya wannan Allah kaɗai ke iyawa amma bayani na a fahimci gaskiya wannan kowa na iya yi gwargwadon himmaka gwargwadon ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya hore maka da haka Allah ke kul hal min shuraka'ikum kace da su shin daga cikin gumakanku man yahdi akwai wanda ke shiryar da gairahu waninsa ila alhaqi zuwa ga gaskiya mali ce diddul batili wacce ita ce kishiyar barna ko bata bi nasabil hujjaji ta hanyar kafa hujjoji wa khalqil ihtida'i da kuma halitta sinadarin gaskiyar ko karɓarta a cikin zuciya aljawabu la amsa shine ba wanda yake iya wannan ko su faɗa ko kasu faɗa wannan shine amsa sai Allah ya ce kul yi sauri ka ce da su Allahu yahdi lil haqi. Allah kadai shi ke shiryar da manyan shawo wanda ya so lil haqi zuwa ga gaskiya lafazin lil haqi bi ma'ana ila al haqi. kamar yadda na gaya mana a darasin baya da lamun da ila duk suna daga cikin huruful jar wa huruful jar yanubu ba'daha an ba'din a madadin Allah yace qulillahu yahdi ila alhaqi sai yace qulillahu yahdi lilhaqi domin lamun anan wakilci ila to sai Allah madaukakin sarki ya sake cewa afa man yahdi ai wa kullahum aidan ka sake cewa da su har ila yau afa man yahdi shin yanzu wanda ke shiryar da gairahu waninsa ilal haƙi zuwa ga daidai da gaskiya wa huwa Allah wanda shine Allah a haƙƙu shi ya fi cancanta an yuttaba'a da abi amma la yahdi illa an yuhda ko ko wanda shi baya iya shiryawa sai dai shi ma a shiryar da shi wa ya fi cancanta abi ko shakka babu wanda ke shiryawa shi ya cancanta abi ba wanda shi ma shiryar da shi ake ba wanda shi ma shiryar da shi ake bai cancanta abi shi ba domin shi ma mabukaci ne amma wanda shi yake shiryarwa to shi ya cancanta abi domin a samu shiriya a wajensa wanda shine Allah subhanahu wataala shine mala yake cewa yahiddi bi kasril ha kalmar yahiddi an yi wa ha'un din kasra wa bi idgami ta'i kuma an yi idgamin ta'un fi dali a cikin dali asalin yadda zancen yake amma la yahtadi ne la yahtadi akwai ta'un ta ifta'ala to amma sai aka yi idgamin ta cikin dalun an gane ko to sannan kuma sai aka maido da kisra ta zamo a wajen ha'un domin me domin ta mujanasa ko tayi mujawara da harafi maksuri da aka sai aka ce amman la yahdi a madadin amman la yahtadi shine mala yace faltaqas sakinani da haka a masu sukuni guda biyu ne suka haɗu alha'u wa dalu da ha'un da dalun almudgama wacce aka yi wa idgami fa kusratil ha sai aka yi wa ha'un kisra asluhu yahtadi asalin zancen shine yahtadi a madadin yahdi wa quri'a bi fathil ha a wata kira'ar an karanta amman la hadi. ha'un din an mata fataha bi naqli fathati ta'il mudgama ilaiha an dauko fatahar nan ta kan ta'un ta asali aka dawo da ita kan ha'un bayan ita tawun din an yi digamanta ta cikin dalo da haka dai ko ka karanta amman la hiddi ko amman la hadi duk ma'anar ɗaya ne asalin ya hatadi ne da haka shin wanda baya shiryawa sai dai shi a shiryar da shi shi ya cancanta abi ko wanda shi ke shiryawa wanda shi ke shiryawa shi ya cancanta abi sai Allah ya ce fa malakum kaifa tahkumun to ko in haka ne ta yaya kuke irin wannan hukunci kuka ki ku bi wanda yake shiryarwa kuka bi wanda shi ma sai dai a shiryar da shi to anan wasu malamai suka ce kalmar la yahdi anan illa an yi huda ba irin alhidayar farko da muka faɗa ce ba a farko mun ce alhidaya ala qisman ala qismain akwai hidayatul tawfiq akwai kuma hidayatul irshad wal bayan to sannan akwai wata shiriya kuma ta daban shiriya ta daban shine daidaita mutum wajen yin abin da ya dace nuna masa yin abin da ya kamata misali ubangiji subhanahu wataala da ya halicci mutane shi ya nuna musu su ci abinci ta baki ba wata makaranta da aka kai dan adam ya koyi inda ake cin abinci da kansa kawai ya tashi ya ga yana cin abinci kuma in ya dauko loma sai ya kai ta bakin sa ko makaho da ba a haife shi da ido ba idan ya dauko loma baya kuskure bakin sa baki yake kaiwa ba za ka ga makaho ya dauko loma yana goga ta a kunna ba ta shiga ta nan to waye halitta Allah bayin Allah bisa ga wannan ɗabi'a Allah ne ya dora mu akan wannan ba wanda ya dora mu akan wannan wannan ba hidaya ce abin nufi Allah ya halicci mutane kuma ya tsara musu yadda za su rayu kuma suke tafiya akan haka ba tare da wani ya koya musu ba yanzu wa ya koya wa dan adam ya tafi da kafa me yasa dan adam baya tafiya irin ta akuya rarrafe yake miƙewa ya tafi Allah ya dora mu akan wannan salika akan wannan halitta waye koya mana in muka ji yunwa mu ci abinci Allah waye koya mana in muka cika cikin mu abincin da muka ci ya rufe mu tafi masai Allah ba wanda ya gaya wa dan adam wannan yanzu da zaka samu wani mutum shi kadai da aka haife shi ko yaro dan karami da aka haife shi ka kai shi daki ka kulle kar ka bari kowa ya je wajensa idan ya tashi waɗannan ɗabi'un duk zai iya su ba tare da wani ya gaya masa ba saboda ɗabi'a ce da Allah ya halicci mutane sai ya sanya musu kayansu a jikinsu ba wanda yake koya musu shi yasa yana daga cikin abin da malaman musulunci suke inkari na abin da turawan yamma suke kokarin su shigo da musulmi shi sex education ilimin jima'i ai shi jima'i haka Allah ya halicci dan adam da shi har dabbobi ba wanda yake koya wani yanzu idan ka ce zaka koya wa dan adam jima'i akuyawa ya koya mata ragowa ya koya masa tinkiya abu ne wanda da Allah ya halicci bayi ya kimsa musu kayan su a jikinsu ba a koya ne Allah subhanahu wataala yake wa kansa kirari da irin wannan Ya ce sabbih isma rabbikal a'la sabbih isma rabbikal a'la hmm. alladhi khalaqa fa sawwa والذي قدر فهدى Allah ya ce sabbih ka tsarkake isma rabbikal a'la sunan ubangijinka mafi daukaka allazi khalaqa wanda ya halitta fa ya daidaita halittar wallazi qaddara wanda ya kaddara abubuwa ya tsara su fahada hada kuma ya dora kowa akan yadda ya tsara masa فرعون yace wa ربكما يا موسى قال ربنا الذي وما ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه qala fir'auna yace fa man rabbukuma ya musa wane ne ubangijinku ya kai musa kai da dan uwanka haruna kala sai annabi musa yace rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu ubangijinmu shine wanda ya bawa kowace halitta halittarta ya tsara mata thumma hada thumma sannan kuma ya daidaita su da wannan yake nuna mana cewa ubangiji madaukakin sarki shi ya tsara rayuwa yadda za ta kasance shi ya tsara wa ƴan adam yadda za su rayu shi ya tsara wa ƴan adam yadda za su aiwatar da ayyukansu na yau da kullum ta fuskar rayuwa to shin Allahn da ya wannan shi ya cancanta a bautawa ko wanda bai yi ba yanzu ka sun ma yi halitta ba su yi ba tana ce su suka tsara kaza da kaza da kaza ya kasance a halitta ba wani gunki da ya shirya wa mai bauta masa yadda zai rayu ko ya nuna masa yadda zai ci abinci ko ya nuna masa yadda zai yi tsarki ko ya nuna masa yadda in ya ji yunwa ga abin da zai yi yunwa ta rabu da shi ba wani gunki da ya tsara maka haka hasali ma da yawa daga cikin gumakan masu bauta musun su suka kirkire su to wanda kai ka kirkire shi yanzu shi ya cancanta ka bauta wa koko wanda shi ya kirkire ka wanda shi ya kirkire ka to shine wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar ayar a karo na biyu afaman yahdi ila alhaqi ahaqqu an yuttaba'a amma la yahdi illa an yuhda shi yanzu wanda yake datar da mutane zuwa ga karɓi gaskiya shi ya cancanta abi ko wanda baya iya nuna wa mutane ma yadda za su rayu sai dai shi ma a nuna masa ko shakka babu Allah madaukakin sarki shi ya cancanta a bauta masa domin shi yake yin yake aiwatar da dukkan waɗannan ayyuka da muka ambata da haka Allah ya ce fa malakum kaifa tahkumuna me ya same ku ne ku kafirai yaya kuke yin irin wannan hukunci ai hadha al-hukm al-fasid wannan hukunci lalatacce min ittiba'i ma la yahiqqu ittiba'uhu ta hanyar nabi biyar wanda bai cancanta a bibiye shi ba malai ce kuma nabbaha ala anna man ya'budu ghayra sannan sai Allah yake jan hankalin bayi kan cewa duk mai bautar wani Allah la ya'budu ala yaqin bautar tasa ba akan yaqini yake ba akan zato ne da shakka wala yattabi'u aqalan kuma hankali ma baya bi ma'ana baya bin koda hankali fi amalihi wajen aikin sa wala hujja ballanta na hujja Mana ita bautar gumaka sai ka wautar da kanka sai ka rufe hankalinka da tunaninka sannan kake iya yin ta amma matukar kace za ka yi aiki da hankali ma hankali ma sai ya nuna maka gunki bai dace a bauta masa ba hankali sai ya nuna maka ba wani abin da ya dace a bautawa in ba Allah ba idan mutum kace zaka ka bautawa kuma ka tsaya za ka yi aiki da tunaninka tunaninka sai ya nuna maka wannan abun ba daidai ba ne ba to ballantana gunkin da aka sassaka ko kuma itace ko wani abu da ya kama da haka na wanda ake bautatawa da haka waɗanda suke bautar wani Allah ka sani ba sa aiki da hankali ballantana hujja in ku za su yi aiki da hankali to hankali ma sai ya nuna musu abin da suke yi kuskure ne in ba haka ba ya za a ce uku kuma ɗaya yanzu waɗanda suka ce trinity Allah uku ne kuma an yi magana sai su ce kuma Allah ɗaya ne ya aka yi uku ta zama ɗaya ya ma za a yi uku ta zama ɗaya sai su ce da ɗa da ruhu mai tsarki ko da Allah ɗa Allah uba Allah ruhu mai tsarki suka dunkule suka zama ɗaya to ya za a yi uku ta dunkule ta zama ɗaya ta ba yadda za a yi uku ta dunkule ta zama ɗaya wata calculator za ta ba da wannan lissafin uku kuma ta koma ɗaya to kaga wannan hankali ma ba zai yadda da wannan muballantana kuma wani nafsi ko wani dalili daga littafin Allah subhanahu ta'ala" daka ayoyi masu zuwa za su nuna mana irin wannan baragada da bankaura da waɗanda suke bautar wani Allah suke yi sai Allah ya ce mai وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم Allah ya ce wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna dukkan su ba abin da suke bi face zato fi ibadatil asnami wajen bautar gumaka me zaton shine suna zaton wani mutumin kirki ne domin sun tara iyayensu suna bauta masa ko gunki wani makusancin Allah ne in sun kamun kafa da shi zai sada su da Allah saboda haka suke zato iyayensu suka tara suna bauta masa kaga zato ne wani ya ji ga wani wani ya ce wa wani wani ya ce wa wani da haka Allah ya ce ba abin da suke bi sai zato inna dhanna mala ya ce wahiyan zato mai rauni min ghairi iltifatin ila fardin min afradil ilmi ba tare da sun yi waiwaye ba zuwa ga wani jigo daga cikin jigogin ilimi fadlan an an yaslaku masalikal adillati sahiha a maimakon ma a ce ko sun bi wata wata hanya daga cikin hanyoyi na dalilai ingantattu alhadiya wanda ke shiryawa ilal haqqi zuwa ga gaskiya al alal muqaddamati al wanda aka gina shi bisa ga tubali na yaqini na sakankancewa al-haqqa tabbatatu fa yafhamu madmunaha ballantana ce sun fahimci abin da suka kunsa wa yaqifu ala muktabaha kuma su tsaya akan abin da suka zartar wa butlani ma yukhalifuha tare kuma da bata dukkan abin da ya saba wa haka wa inna ma qalladu fihi aba'ahum kadai cikin bautar gumaka da wani Allah iyayensu suke rufe ido su bi a makance ba tare da tunani ko ilimi ko kuma duba na tsanaki ba da haka wa ma aksar aktsaruhum illa wannan inna dhanna lalle haqiqa shi zato la guni min al shay'an baya tsina na komai a wajen gaskiya mana ba yadda za a yi zato ya zama gaskiya kuma zato baya taba zamowa jigo wanda za a dogara da shi malai ce fi ma yutlabu minhu al-ilm cikin duk abin da ake bukatar ilimi to zato baya na komai a cikin haka dole sai dai ilimi ɗin. inna Allah alimun bima yaf'aluna lallai Allah masani ne da abin da bayi suke aikatawa fa yujazihim malai kuma zai musu sakamako akan haka to anan malamai suka ce wannan ya nuna zato ba a gina addini a kansa addinin shirka gaba ɗaya an gina shi ne akan me zato to da addinin shirka an gina shi ne akan zato kenan shi addinin musulunci kuma akan me ake so a gina shi ilimi akan ilimi da ka dole ne duk mutumin da zai bauta wa Allah ya tabbatar yana da ilimi ya tabbatar wannan abin da yake na bauta tabbas ne ba wai jita jita bane ba ba wai tsammani yake ba ba wai shaci faɗi bane ba domin shi Allah ba a bauta masa akan shakka to wannan ya zama wajibi dukkan wanda zai yi bauta sai ya tashi ya nemi ilimin bauta kada ka ce kawai ni na ga su wani suna yi nima ma bari ni wannan ba zai zama hujja ba a wajen Allah subhanahu wataala kowane dan adam idan ya mutu sai Allah ya tambaye shi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka waye ubangijinka me addininka wani ne annabinka to ya zama kana da amsa ta yaqini akan wannan waye ubangijinka ka ba da cikakken bayani ubangiji na shine wani shine wani shine wani shine kaza shine kaza shine kaza kuma ka sani cewa in baka karanta ba baka yi imani ba ba za ka iya bada amsar ba ba za ka iya bada amsar ba daka dole ne mutum ya karatu ya san sifofin Allah da sunayensa da sifofinsa na aiki da sifofinsa na zati kuma ya rinka bauta masa akan wannan sifofin da ya sani to idan ka mutu aka yi maka tambaya farar ɗaya sai ka ce ubangiji na shine kaza shine kaza shine kaza me addinin ka dole ne ka san addininka sani gwargwadon iko addini na shine kaza shine kaza shine kaza abu kaza da kake yi me hujja me dalili kaza da kaza da kaza shine hujja shine dalili amma ba ka ce kawai na tashi ni dai naga ana yi a garin mu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda mala'iku suka zo tambayarsa cikin kabari za su tambaye shi wannan tambayoyi guda uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka har da ma ta hudu compulsory wa ma za ta kulu fi hadha ar Isa allazi bu'itha kuma sai an tambaye ka game da manzo Allah tambaya ce ta musamman to idan mutum yana da ilimi da an masa tambayar zai bada amsa amma al-mu'min aw al fa yaqulu kaza wa kaza wa kaza me ilimi me yaqini mumini shi sai ce kaza da kaza da kaza ya bada amsa wa amma al-murtab amma me kokwanto fa Kulu ma daraitu wa ma talaitu sai ce ni ban sani ba kuma ban taba karanta ba sai mala'iku su ce da shi ma daraita wa ma talaita baka sani ba kuma baka karanta ba ma zaka ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai su dauki guduma ta wuta su dake shi duka da ihun da zai yi da za a bude kunnuwan mutanen duniya da duk sai sun mutu da haka su ne masa wannan dukan daga sama sai a kira su fa munadin sai mai kira daga sama ya kira su an kad kazzaba abdi wannan bawan ya karyata Allah fa afshu fa afrishu lahu minan nar ku yi masa wayarin kai tsaye daga gidan wuta haka sai a buɗe masa wuta ya ganta kuma a jono masa wuta ta rinka gasa shi haka za a bashi a cikin kabarinsa har tashin alkiyama da haka ya ƴan uwa wajibi ne mu san addinin mu sani na yaƙini ka cire girman kai ka cire bata eh, eh, shakka da yakana da nauyin jiki ka tafi karatu ka ɗauki littafin ka ka je wajen malamin unguwarku ka karanta addinin ka dan ka samu hujja da yaƙini na bautawa ka duk wani abu da kake a duniyan nan fa ba shi ya kawo ka ba wani in an yi magana ai ayyuka sun mana yawa kuma wannan aikin baban giwa ne ba shi ya kawo ka duniyar ba abin da ya kawo ka duniyar shine wannan addinin ko abinci da kake ci cikon lokaci ne dan ya taya ka bautar Allah ne amma ba abincin aka kawo ka ci ba domin Allah ya gaya mana sirrin da yasa ya halice yan adam ya kawo su wannan duniya wa ma khalaqtul jinna wal insa jinna wal insa illa liya'budun Allah ce wa ma khalaqtul jinna ban halicci aljanu ba wal insa da mutane illa liya'budun sai dan su bauta mu da ka bautan nan dan ita Allah ya yi ka amma wani ba shi da lokacin da zai koyi bautar ko minti ɗaya shekararsa arba'in hamsin sittin amma an ka ce maka alwala cikakkiya da hujja bai iya ba shi dai ya san kawai ana zuwa a ɗauki buta a wanke hannu sau uku kawai a kuskura baki a shaƙa ruwa wa ya ce ai hakan daga ina aka samu hakan shi dai ya tashi ya ga ana yi a garinsu amma da za ka tambaye shi ya irga maka kuɗaɗe ya san na kowace ƙasa ya san euro kudin tarayyar turai ne dala na amerika ne sitalin pound na ingila ne riyal na, saudi arabia ne saifa na niger ne da ghana cd na ghana duk kudi zai gaya maka su amma yadda zai bauta allah bai san yadda zai bauta allah ba ina ka fito neman abinci ina za ka neman abinci ya zama a cici me muka kawo ciki kaga wannan asara ce a rayuwa kwarai da gaske namiji ko mace wani zaka tare yayi shekaru aru aru ya ake wankan tsarki bai sani ba sai ka ji mutum yana tambaya har ko ke gare shi ba yana tambaya wai daman malam bayan an sadu da iyali akwai wani wanka shi ma bai ma sani ba kuma haka yake sallah in ka ce da shi karanta mana fatiha daga farko zuwa ƙarshe za ka sha mamaki bahaushe ya ce wa Allah kaɗai ya san karatun kurma amma da za a ritsa kowa a ce fito karanta fatiha mu ji yadda ake karantawa to anan zaka sha mamaki mutane za su baka al'ajabi daka ya yan uwa akwai kalubale akan mu ba karami ba da yawan mu muna bautawa Allah ne bisa ga zato wanda shi kuma zato baya zamowa baya gamsarwa a babin bauta inda zato yana gamsarwa da mushrikai sun ci da mushrikai sun tsira domin duk addinin su akan zato suka gina shi muna zaton wani zai yi kaza muna zaton wani zai yi kaza muna zaton shehu wani zai yi ceto muna zaton wani zai tsallakar da mu duk zato ne Allah ya ce wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni min al shay'a inna Allah alimu bima yaf'alu tare da cewa akwai abin da ake kira da azzannur rajih a masail fiqhiyya idan aka zo matsala ta fiqihu akwai abin da ake kira da azzannur raji zato mai rinjaye wannan ana gina hukunci a kansa amma hukunci shi ma na fiqihu hukunci na fiqihu zato mafi rinjaye ana kyauta zaton kaza da kaza da kaza sai a gina hukunci a kai. misali malamai suka ce kamar a wajen shafakai asali ce akai a shafakai dukansa to amma duk wanda ya taba hannunsa da ruwa ya shafi kansa ba ya da yaƙinin ya taba kowane gashi ba ya da yaƙinin ya taba kowace fata amma a mafi kyakkyawan zato wanda yayi hakan ana ganin ya shafi kai shikenan zai je ya sallah ba za ka ce ba sai mutum ya kawo madubi ya leƙa ya ga shin kowane gashi ya taba shin kowace fata ko ina ko ya sa wani ya zo ya leka masa a'a anan ana aiki da azzannur rajih mutumin da zai yi wanka an ce wa ta'mimul jasadi bilma zai game dukkan jikinsa da wankewa lokacin da kawo watsa ruwa a mafi kyakkyawan zato ko ina ya taba shikenan sai ka je kai sallah amma ba dole bane sai kanka ya juya ya kallo ma ka, hasali ma haka ba zai yi ba ba kuma a ce da kai idan kai wanka ka fito zo ka tsaya wani ya kalle kai jujjuya ya ce ai ko ina ruwa ya taba a'a wannan zannun raji shine ko ina ruwa ya taba sai ka je kai sallah to daka kishiyarsa kuma shine azzannul marjuh abinda ba shi aka fi zato ya fi ƙarfi ba ta fuskar zato wancan shi ya fi ƙarfi wannan kuma ba shi ya fi ƙarfi ba ta fuskar zato da ka malaman fiqh suna gina hukunci akan azzannu raji zato mai rinjaye a masailul fiqhiyya ba irin wannan ake magana ba ana magana akan usulul shar usulul din waɗannan dole ne sai al yaqin وليس shakku kal وهو wa الظن كاليقين dhannu kal yaqini ba yadda za a ka hada zato kuma da yaqini anan to sannan akwai zato ta fuskar mu'amalantar mutane ina zaton wane wane ne ina zaton wane kaza ne ina zaton wane kaza ne to anan ma ana so mutum ya mu'amalanci mutane da kyakkyawan zato an gane ko kyakkyawan zato kafirai munafikai su ne kullum cikin muna na zato ga Allah muna na zato ga bayin Allah يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا داك الله سبحانه وتعالى يتي مي kyakkyawan zato ga junanmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zannu bil mu'minina ku zata wa mu'minai alheri kada ku zata wa junanku sharri ku zata wa junanku alkhairi shedan yazo yana riya maka kai ina jin wane yana kaza da kaza na saɓo, sai kai maza ka kauda wannan kawai wane mutumin kirki ne wannan shine asali sai dai abin da ya bayyana ga idanka amma ta fuskar zato a shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhann ayyuhal ladina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni hmm. Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka imani ijtanibu kaseeran min adh-dhann ku nisanci da yawa yawan zato inna ba'da adh-dhanni domin wani shashi na zato ismun yana kaiwa ga sabo kaiwa wa mutum mummunan zato alhalin kubutacce ne shi a wajen Allah an gane ko kai zaton wani ba mutumin kirki bane alhalin baka da wata hujja kawai shedan ne ya jefa maka wannan zato dan ya munana maka dan uwanka a idanka to kai kokari ka fita daga cikin wannan sha'anin zato domin in ba haka ba a ƙarshe sai shedan ya dauke ka zuwa ga kana aibata tashi, amma kuma baka da wata hujja sai zato da ka inna ba'da dhanni ism wani kaso daga cikin zato yakan iya zamowa laifi yakan iya zamowa zunubi da ka Allah subhanahu wataala ya ce wala tajassasu kuma ba a dora muku ku je ku rinka bin diddigin mutane ba wala yaghtab ba'dukum ba'dan kada shashin kusa ke cin naman shashi ma'ana suke gulma shashi ka zauna kana ta hirarwa ne kuma duk ka shine zato nake yi malamai suka ce idan da a ce mutum ne ka ganshi wanda kake kyautata masa zato mutumin kirki ya fito daga gidan giya to ka karyata kanka da kanka ka ɗauka cewa ba shan giya ya je ba wa'azi ya je yi wa masu giya sai dai fa in ka kama shi da kwalbar giyar gata a hannunsa kuma ka ga ya sa a baki ko da kwalbar giyar ka ganta a hannunsa to ka ɗauka cewa daga hannun wani ya ƙwace zai ya dan dai ka kubuta karkai wa mumini mummunan zato zannu bil na khairan to amma yau mutane haka kawai shi dan yake jefa musu zato akan ƴan uwansu su kakaro laifi da tunanin banza su ta gina hukunci a kansa da haka dai zato akwai inda yake aiki akwai inda bai da aiki akwai inda yake da amfani akwai inda bai da amfani inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a inna allaha alimun bima yaf'alun sai Allah ya ce وما كان هذا القرآن أن يفترى من wa ma kana hadha alqur'anu ba zai yi ba ma a ce wannan qur'ani an yuftara an kirkire shi min dunillahi daga wajen wani Allah ba zai yi ba an gane ko mana hmm. ba zai taba yiwa ma a ce qur'ani an kirkiro shi daga wajen wani ba Allah ba domin ba wanda ya isa yi magana irin ta alqur'ani ba wanda ya isa ya bayyana irin abin da Qur'ani ya bayyana na labaran jiya da shekaran jiya da kuma gobe da jibi Allah kadai shi yake iya faɗar waɗannan abubuwa da Qur'ani ya kunshe su da haka kama jingina Qur'ani zuwa ga wani wannan ba zai yi ba lafazin wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah al-imam al-farra yace ma'anarta daidai da faɗin Allah madaukakin sarki wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum daidai da faɗin Allah wa ma kana Allah wa ma kana liyanfiru kafa daidai da faɗin Allah wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun da ire-iren wa ma kana wa ma kana da take cikin alqur'ani wa ma kana linabiyin an ya gulla wa ma kana wa ma kana ga sunan da yawa alqur'ani domin a ilimin usulul fiqi suka ce nafyu iri biyu ne akwai nafyu sifa akwai kuma nafyu fi'li nafyu sifa wani ba zai yi kaza ba ya fuka ce wani bai yi kaza ba ba zai yi ba daman ba ɗabi'arsa ba ce ya fi kaiwa matuƙa wajen kubutar da shi amma wane karka yi kaza ko bai yi kaza ba kore masa kake zai iya yiwa kenan yayi amma dai yanzu bai ba amma wancan wa ma kana ba ma zai yi ba ba ma zai yi ba shine ma'anar wa ma kana hadha alqur'anu an yubtara? min dunillah ba wai ta Allah yayi ba lam yakun hadha alqur'anu muftaran min dunillah qur'anin nan bai kasance kirkira daga wajen wani Allah ba a asali ma ba zai yi ba an gane ai bambancin ko wancan nafiyu sifa wannan kuma nafiyul fi'il da ka nafiyu sifati aw kadu fi nafi min an nafi al fi'il kore sifa yafi kaiwa matuka sama da kore aiki misali ka ce ma kana muhammad li yakul muhammad baya ci yafi ka ce lam yakul muhammad muhammad bai ci ba bai ci ba yana ci kenan amma baya ci kwata-kwata cin ba sifar ka bace ba ma to da haka Allah ya ce wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah ba zai yi ba ma a ce wannan qur'ani a kirkire shi daga wajen wani Allah kaga maganar cewa kirkirar qur'ani aka yi dubbata taso ba wannan magana shimfiɗa ce domin maganar kirkirar za ta zo a nan gaba Allah madaukakin sarki ce walakin sai dai tasdiqan ladhi bayna yadayhi unzila an saukar da qur'ani tasdiqan a matsayin gaskatawa na bai ne dai waɗanda suka gabace shi minal alkutubi na littattafai kalmar tasdiqan anan masdari ne daga saddaka yusaddiqu tasdiqan an gane ko to waɗansu malamai suka ce masdari ne a madadin ismul fi'ili ismul fa'ili abin nufi walakin musaddiqan allazi ne dai, sai dai shi qur'anin nan ya zo dan ya gaskata littattafan da suka gabace shi ne domin qur'ani ya yadda at-taura littafin Allah ce kuma annabi Dawud aka ba ya yadda zabura littafin a taura kai littafin Allah ce Musa aka ba zabura littafin Allah ne Dawud aka ba linjila littafin Allah ne Isa aka ba suhufi Ibrahim da suhufi Musa duk su aka ba Qur'ani shi ya faɗi wannan domin a cikin sa muka san wannan shi yasa Allah yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alayka alkitab la ilaha illa hayyul qayyum نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وأنزل التوراة والإنجيل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلنا إليك بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا من الكتاب من الكتاب ومهيمنا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من kaga a cikin waɗannan ayoyin guda biyu a madadin mazdari sai aka kawo ismul fa'ili Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan musaddiq ismul fa'il ne an gane ko ala mufa'il a madadin tasdiq to haka nan a waccan aya cikin suratul ma'ida wa anzalna ilayka kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi kitabi wa muhaiminan alayhi mm. qur'ani littafi ne mai gaskata littattafan da suka gabace shi ya yadda da su ya tabbatar da su kuma ya faɗi annabawan da aka bawa su da ka wannan ya nuna cewa qur'ani daga wajen Allah ne domin inda a ce qur'ani ba daga wajen Allah bane ba da ba zai kunshi labaran waɗancan littattafan da suka wuce ba domin shi annabin da aka saukar wa da Qur'anin bai san labaran waɗannan annabawan ba bai san littattafan da aka ba su ba bai da alaka kuma da inda zai sani amma kawai sai aka ji shi yana faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa karanta wani Qur'ani littafi ba kafin Qur'ani ballantana a ce anan ya samu labarin attaura ko ya samu labarin linjila ko ya samu labarin zabura ko ya samu labarin annabawan da aka ba su bai taɓa karantawa ba baya karatu kuma wani bai taɓa sanar da shi ba haka Allah ya yi shi baya karatu baya rubutu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala wa la taqutuhu bi yaminik idan lartaba almubtilun Allah ya ce wa ma kunta baka kasance ba min qablihi kafin qur'ani ya sauka gare ka tatlu kana karantawa min kitabin wani littafi baka kasance haka ba wala takhutuhu bi yamini kuma baka iya rubutu kai haka Allah ya aje shi baya iya rubutu baya iya karatu kuma dan ya kare shi daga me yarfe na waɗanda idan ya zo da Qur'ani za su ce yo ai daga wajen su wane ya koya daman ba ɗalibinsa bane daman ba yana karatu a wajensa ba to shi annabi baya karatu baya rubutu duk kowa ya san shi da haka ummi ne shine ma'anar هو الذي بعث في الأميين رسولا بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم أمير أمير كما قال الله شيني معنى بايا كراتو بايا روسي ذاك يجي إنا أمة أمية لا نكتب ولا نهصب mu da man can al'umma ce ummiya ba ma rubutu ba mu iya lissafi ba me yasa Allah ya aje manzansa a wannan matsayi shine Allah ya ce idzal lartabal mutilun da a ce da kana karatu ka iya rubutu to da da ka zo da qur'ani masu so su bata ka sun samu kafa da ka faɗa sai su ce ai da man ya iya karatu ai da man ya iya rubutu ai gwanin karatu ne a wajen suwa ne ya koya to Allah sai ya kare masa wannan dan in an yarfe shi da wannan maganar ba za ta kama shi ba to kaga maganar cewa qur'ani kirkira ce daga wajen wani bai taso ba domin shi wanda ya zo da qur'anin bai da alaka ta karatu ko ta rubutu kafin qur'anin ya zo to ta yaya ya san labarin da ya faru shekara dubunnai a baya ta yaya ya san labarin annabi adamu ta yaya ya san labarin annabi nuhu ta yaya ya san labarin ibrahim labarin adawa samudawa qaumu tubba'in wanda duk waɗannan tsakaninsu da annabi shekaru dubbai ne da haka malamai suka ce wannan hujja ce mai zaman kanta kan cewa qur'ani daga wajen Allah yake domin me domin gashi yazo yana da labaran da suka faru dubunnan shekaru alhalin wanda ya zo da shi kuma bai iya karatu ba na a ce karantowa waye a wani waje yazo ya har hada nasa a wani kauli na biyu suka ce walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi suka ce tasdiq anan masdar ne fi mahallihi masdar ne a matsayin sa abin nufi sai dai littattafan da suka gabace shi daman sun gaskata cewa zai zo an gane ko sai zama kalmar tasdiq anan mudafun ne alawa annahu ka ismu kana mahdhuf domin takadirin zancen shine walakin kana tasdiqan ladhi bayna dai sai dai shi alqur'ani ya kasance ne gaskata na labaran littattafan da suka gabace shi cewa zai zo at taurata ba da labarin qur'ani zai zo linjila ta ba da labarin qur'ani zai zo duk wani littafi da Allah ya saukar sai ya da labarin cewa Qur'ani zai zo to zuwan Qur'ani gaskatawa ne na wannan labarai da waɗancan littattafai suka faɗa kenan kaga Qur'ani yana gaskata su su suna gaskata shi a qur'ani akwai magana a taura linjila zabura sufi ibrahim sufi musa a attaura akwai labarin qur'ani a linjila akwai labarin qur'ani a zabura akwai labarin qur'ani a Dillin littattafan da Allah ya saukar akwai labarin qur'ani domin sharadi shine duk wani annabi da Allah zai aiko sai ya gaya masa cewa zan aiko annabin karshen zamani da littafinsa idan ya zo a zamaninka ka yadda za ka sauka daga kujerar annabta ka bashi ya hau kai ka bi shi shi ya zama jagora ka yadda kowane annabi sai ya yadda sannan sai a masa stamp sai a ce wuce ka ci interview ka ci jarabawar annabta wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitab النبيين لما آتيتكم min كتاب لما آتيتكم من كتاب Allah ya ce wa iz ka tuna yayin da akhadha Allah mithaqan nabiyyin Allah ya rike alkawari da dukkan annabawa cewa lama ataitukum min kitab ba zan ba ku wani littafi ba wa hikmatin ko hikima sai da sharadin thumma ja'akum rasulun sannan bayan haka in manzo ya zo muku musaddiqul lima ma'akum me gaskata abin da ke tare da ku na littattafai latuminun nabihi kun yadda za ku imani da shi wala tansurunnahu kun yadda za ku taimake shi qalu aqrarna suka ce Allah mun yadda qala a wa akhadtum ala zalikum isri yace kun yadda da haka kun dauki alkawari na akan haka qalu suka ce aqrarna mun yadda ya Allah qala fashhadu sai Allah yace to ku zama shaida wa ana ma'akum minash shahidin ni ma ina daga cikin masu shaida Abdullahi dan Abbas ce wannan ayar ita ce ayar sikirinin da aka yi wa kowane annabi sharadi idan Allah ya ga dama ya turo annabin ƙarshen zamani a zamaninsa da littafinsa ya yadda zai yi saranda ya dawo da baya shi annabin ƙarshen zamani ya ja gaba ya ce ya yadda da haka kenan wannan ya nuna kowane annabi na ƙarshen da ya gabata ya san labarin manzo Allah kuma an gaya masa labarinsa da sifofinsa da komai da komai shi yasa a taura littafin da yahudawa suke tinkaho da shi Allah subhanahu wataala ya ce a cikin sa akwai bayanin annabi haihuwarsa inda zai yi hijira sifofinsa sifofin wanda suke tare da shi bayanin littafinsa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Allah ya ce wanda muka ba su littafi yana nufin Yahudawa ya'rifunahu sun san annabin karshen zamani kama ya'rifuna abna'ahum irin yadda suka san yayan da suka haifa kaga dai uba baya jahiltar ɗansa duk uba yana gane ɗansa to haka yahudawa suna da cikakkiyar masaniya irin wacce suke da ita game da 'ya'yansu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun karanta a cikin littafin ga kamanninsa ga kamanninsa ga kamanninsa Balma abdullahi dan salam yace wallahi muna iya gane Muhammadu sama da yadda muke gane ƴaƴayenmu haka lokacin da sayyidina Umar ya tambaye shi Umar ya ce da shi ya Abdullahi ibn Salam kai ne alramman at-taura Qur'ani ya ce mana at-taura ta yi muku bayanin annabin ƙarshen zamani kun san shi kamar yadda kuka san ƴaƴayenku kuma mun san Qur'ani baya ƙarya me zaka ce game da wannan aya yace wallahi mun san annabin ƙarshen zamani sama da yadda muka san ƴaƴanmu domin a cikin littafin mu akwai bayaninsa sa zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil Allah ya faɗi annabi Muhammad yace rasulullah kuma ya faɗi wanda suke tare da shi kaza kaza kaza sai yace zalika masaluhum fit tawrat haka misalin su yake a cikin at-taura ma'ana at-taura ma ta faɗa wa masaluhum fil injil haka ma misalin su yake cikin linjila linjila ma ta faɗa to da haka musaddiqan wa tasdiqan ladhi bayna yadayhi gaskatawa ce ta littattafan da suka gabace shi game da labarin sa zai zo kuma gashi ya zo shine walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsilal kitabi kuma sannan shi littafi ne fayyatacce ba abinda Allah ya boye a cikin sa innahu laqawlun fasl wa kullu shay'in fassalnahu tafsila ma na fi kitabi min shay Allah ce komai mun yi bayanin sa dalla dalla a cikin Qur'ani shine ma'anar wa tafsilal kitab ay tabyina ma katabahu Allah min al ahkami shi Qur'ani ya zo ne dan ya fayyace abin da Allah ya rubuta a cikinsa na hukunce hukunce wa gairiha da waninsa la raiba fihi babu shakka game da qur'ani min rabbil alamin kan cewa shi daga ubangijin talikai yake malai yace muta'alliqun bi tasdiq aw bi aw bi anzala kalmar la raiba fihi min rabbil alamin tana da ta'alaka alaka ne da tasdiq ai tasdiqan min rabbil alamin cewa qur'ani gaskiya ne daga ubangijin talikai ko kuma unzila min rabbil alamin an saukar da shi ne daga ubangijin talikai malai yace wa qur'a bi rabbi tasdiqu bi taqdiri huwa a wata kira'ar walakin tasdiqul ladhi bayna yadayhi to in ka karanta da kira'ar walakin tasdiqul ladhi bayna yadayhi da yawa tasdiqu damma to ana kaddara huwa tsakanin lakin da tasdiqu sai ya zama huwa anan shine ismu lakin tasdiqu kuma shine kabaru lakin kaga lakin yar uwar inna ce da anna tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar to da in ka karanta walakin tasdiqu to tsakanin lakin da tasdiqu akwai huwa sai zama lakin harfu istidrak mabni ala sukun an gane ko huwa ismu lakin mansub fi mahalli huwa sai zama ismu lakin majzum fi mahalli nasbin sannan kuma tasdiqu sai zama khabaru na domin huwa damirun ne sannan kuma mabni ne ala sukun to sai zama anan fi mahalli nasbin shine ismu lakinna ذاك وقرئ a لكن lakin shine لم برفع تصديق ما ليتي بتقدير هو sai Allah ya أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم Allah ya ce am lallai ya ƙuluna suna cewa ibtirahu annabi shi ya ƙirƙiri ƙur'ani tare da cewa Allah ya ce fa ba zai yiwu a ƙirƙiri ƙur'anin nan ba daga wajen wani ba da gare shi ba amma kuma tare da haka suka ce ibtirahu Muhammadu shi ya ƙirƙiri ƙur'ani kaga kenan korewar da Allah ya yi su a wajen su ba ta yi amfani ba da ya ce wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah ka am anan ma'anarta shine bal ai bal yaqulu naftarahu tabbas suna cewa annabi Muhammad shi ya kirkire shi kalmar am mun sha gamuwa da ita kuma ina gaya mana cewa tana zuwa da ma'anar me bal an gane ko am iri biyu ce akwai am almuttasila wacce take zuwa da ma'anar lakin akwai kuma an almunqati'a wacce take zuwa da ma'anar bal ita ce irin am turiduna an tasalu rakum am ta am yahsabuna anna la nasma usirahum wa najwahum am yaquluna taqawwalahu am am ga sunan da yawa a qur'ani duk ma'anar su shine bal am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun ay bal yaquluna to da ka Allah ce am yaquluna tara lallai tabbas sun ce annabi shi ya kirkiri qur'ani ai iktalaqahu muhammad muhammad shi ya kirkiro alqur'ani Da Allah ce qultu kace da su a bi suratin mislihi to in dai shi kadai ya iya kirkirar qur'ani mai sura 114 to ku ku taru ga baki daya mana ku zo da sura daya tunda ai shi mutum ne kamar ku balarabe kamar ku mai fasaha kamar ku bal ma kuna jin kun fi shi to ai sarkin yawa ya fi sarkin karfi tunda shi kadai ya iya yin qur'ani littafi mai sura ɗaya ɗaya har da sha hudu to ku ku yi ɗaya ma kadai wani balarabe ya ce la sama ko la tukasim bi wahidin ahla baitin fa da'ifani yaglibani qawiya abinda bahaushe ke cewa sarkin yawa ya fi sarkin karfi in dai da daga sai qur'anin nan kirkirar sa aka yi to da za su iya amsa wannan kalubalen amma ba za su iya ba a nan a matakin farko a mataki na biyu kenan a ko mataki na uku domin ayatu tahaddi ko ayatul ijaz kamar yadda malamai suke kira ko maratibul tahaddi ko maratibul ijaz mataki mataki ne har guda hudu da farko lokacin da kafiran maka suka ce annabi kirkirar qur'ani yayi sai Allah ya ce to kuma ku kirkiro irin qur'anin yadda qur'ani na Muhammad yake da sura 114 kuma ku zo da qur'ani mai sura 114 wannan shine matakin farko a cikin suratul turi ubangiji madaukakin sarki yake cewa am yaquluna taqawwala am yaquluna taqawwala hmm. بل لا يشعرون بل لا يؤمنون فليأتوا أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين الله يجي أم يقولون تقوله للي سنشي محمد شيء يركرو قرآني يفعيش لباكينسا shine taqawul taqawul ka kakaro magana ka faɗa to sun ce annabi shi ya zo da qur'ani ya kirkiro maganganun ya haɗa ya faɗa sai Allah ce bal ba haka bane la yu'minuna basu dai imani bane falyatu bi hadithin mislihi to su zo da zance irin na qur'ani mana duka in kanu sadiqina inda gaskiya suke to kaga wannan yayi musu nauyi to sai Allah ya rage da suka kasa siyo qur'ani cikakke irin na Muhammadu tare da cewa sun ce kirkiro nasan yayi su suka kasa su kirkiro sai Allah ya sassauta musu daga Qur'ani duka mai sura 114 sai Allah ya ce to su kawo sura goma ma kadai an rage musu sura 114 am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum wad'u man istata'tum sai Allah ya ce am yaqulu naftarahu lalle fa suna cewa Muhammadu shi ya kirkiri Qur'ani to falyatu bi ashari suwarin mislihi muftarayat to su ma su zo da surori guda goma mana irin na Qur'ani kirkirarin wa da umman istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin kuma ku kirayi wanda duk zai iya taimaka muku ya muku shaida banda Allah inda gaske kuke an gane ko to a ƙarshe sai Allah ya ce fa illam fa illam yastajibu أنذرناكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون الله يتي فإن لم يستجيبوا لكم إن سككاس أمسى مكوانا قالوا بلي نزوى دآيو سوروري قوما tunda sun kasa na farko in suka kasa wannan ma to ku musulmi fa alamun ku sani annama unzila bi ilmin Lallai lalle qur'ani an saukar da shi ne da ilimin Allah wa alla ilaha illa shi ko Allah babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi to sannan ku ce da su fa hal antum muslimun ku har yanzu ba za ku musulunta bane an ce ku kawo duka kun kasa an rage goma an ce ku kawo goma an rage ɗari da hudu kun sake kasawa to wai ba za ku sallama ba har yanzu duk da haka ba su sallama ba sai Allah ya sake ragewa daga goma sai ya dawo sura ɗaya ma katal shine fa nan, am yaqulu naftarahu Lallai sun ce ƙur'ani annabi ne ya ƙirƙire shi sai Allah ya ce falyatu bi bi suratin mislihi ko fa atu bi suratin mislihi to ku zo da sura kwaya ɗaya tak irin ta ƙur'ani. mala ce fil fasahati wajen fasaha wal balaga da balaga ala wajhi iftira'i ta fuskar kirkira fa innakum arabiyyuna fusaha'u misli domin ku din ai larabawa ne ɗan asali masu fasaha irin shi Muhammadu inda gaske ne ku zo da sura ɗaya tak irin tasa to anan ne aka kure su ba za su iya ba kuma wannan ayar ta zo ne a cikin suratu Yunus suratu Yunus makiya ce ayar da muka karanta duka wanda suka gabata duk sun zo ne a cikin surori makiyai suratu Duri ma makiya ce suratu Hud ma makiya ce wacce tace a zo da surori goma fa'atu bi ashri suwari mislihi muftarayat a makka da aka faɗi wannan yunus ma a makka ne kenan duk maganar a yanzu da larabawan makka ake to amma da Allah madaukakin sarki ya umarci annabi yayi hijira daga makka ya koma madina sai ya sake maimaitawa a cikin suran madina malamai suka ce hikimar haka dan kan larabawan makka su ce a larabawan madina su ce yo ai ba mu aka ce mu kawo ba ai na makka ne in an isa mu a ce man to sai ga su irin abin ya sake maimaituwa a madina أتكن سورة البقرة وإن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا lam taf'alu فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة الله يتي وإن كنتم إن كن كفن في ريب تكين شكا مما نزلنا على عبدنا دنجني دا أبن دمك سوكر ودباوة مشيني قرآني هو سوى كولا رباوة مدينة فأتوا بصورة من مثله ku zo da sura ɗaya kaɗai irinsa wad'u akun min dunillahi in kuntum sadiqin ku kirawo shaidunku koma bayan Allah in da gaske kuke sai Allah ya ce fa in lam tafalu in ku ba ku yi ba walan tafalu ba za ku taɓa yi ba fattakun nar allati waqudaha an-nas wal hijara kuma ku kiyayi wutar da Allah ya tanade ta makamashin ta shine uh, mutane da duwatsu Ko iddat lil kafirin wacce an tattale ta ne dan kafirai mana yanzu kaga a Makka ba a iya ba a Madina ma me ba a iya ba to a Kano za a iya a naija za a iya a amerika za a iya a ko'ina ba za a iya ba shin mutane ne kaɗai ba za su iya ba aljanu za su iya su ma ba za su iya ba to sai Allah ya rufe magana gaba ɗayanta a cikin suratul isra على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ta'ala ya ce kulka ce da su la in jitama'atil insu wal jin in aljanu da mutane ma za su haɗu kaf ala an yi atu bi misli hadha alqur'ani kan su kirkiri irin wannan qur'ani la ya atuna bi mislihi ba za su iya ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da za su taimaka wa junan su to kaga magana ta kare da ka yanzu duk wani yunkuri da wani zai yi kawai irin abin nan ne na barazana da ta da kura da burgar banza wai wani zai canja qur'ani ko zai kara ba za a iya ba Allah tuni ya riga ya rufe kofar har aljanu fa duk tsagerancin aljanu Allah ya kalubalance su su yi ba za su iya ba da ka ya ƴan uwa ka daina bata wa kai lokaci yaushe da dama za ka ga mutane a facebook ana ta yadawa wai ga wani qur'ani an samu mutane ai hankali ana bata ban lokaci ne jahili ake wannan barazanar a kawo mana a gani in an isa ai inda babu kasa nan ake gaddama kokawa ba wani wanda isa ya ƙara ko ya rage dangane da Ƙur'ani, tsararre ne daga Allah da haka Allah subhanahu wataala ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da shi mu za mu tsare kayan mu da haka ko mutane su tsare ko kar su tsare Allah zai tsare kayansa kuma Allah ya ce da shi kitabun aziz littafi ne gagarau لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه min من حكيم حميد بالذكر لما Allah ce gagararren littafi ne barna ba ta zuwa ta gabansa ko ta bayansa. sa tsararre ne daga Allah tanzilun min hakimin hamid saukakke daga mai hikima kuma abin yabo shine Allah subhanahu wataala to daka Allah subhanahu wataala ya gama kure mutane game da sha'anin alqur'ani daka yace fa'atu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin kuma ku kira duk wanda zai zame ku shaida ya zo ya shaida ta adalci ya kalli qur'ani kuma ya kalli abin da kuka zo da shi in dai daga sai kuke yi to wannan kuma ba zai faru ba Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisan tatta abul yake yi ma'ana sujada za ka yi bayan ka yi tahiya kuma ka yi sallama an gane ko domin ƙara sauti a cikin sallah ana ɗaukar sa matsayin ƙarin wani aiki ne a cikin sallah da haka yanzu ƙari kai kuma wanda ya ƙari ba adi yake wanda kuma ya rage kabili yake yi da ce a wajen bayyanawa ne sai ka ɓoye to nan kuma kaga ka rage to nan kuma sai kai kabili ma'ana sujada bayan ka yi tahiya kafin ka ce assalamu alaikum ita ce ƙabili. sai mai wannan tambaya ke cewa akar makallahu kuma yadda a gabatar cewa malamai maka magada annabawa to idan rashin lafiya ya sami malamai su ma yadda ake lullunka kama annabawa ka ake lullunka masu rashin lafiya gadan ba ta nan bane ba gadan na ilimi ne ai annabi a cikin hadisin Abu Dauda ya faɗi ta fuskar gadan ai annabawa suna da abubuwa da yawa da bai kamata ma ka tambayi iya wannan ba annabawa suna auren mata sama da hudu ba ka taba ganin wani malami da mata biyar mata shida mata bakwai mata takwas mata tara annabawa an suka yi bacci suka tashi ba sa sake alwala saboda baccin su baya karya musu alwala akwai abubuwa da yawa da annabawa suke da shi koma bayan mutane me yasa baka ce malamai ma haka bane sai kawai kai magana akan rashin lafiya to wannan dai ba shine fuskar gadon ba annabi ce al ulama warasatul anbiya malamai sune magada annabawa sai ce fa innal anbiya domin annabawa lam yuwarisu dinaran wala dirhama da suka mutu ba su bar gadon zinare ko azurfa ba wa inna ma warasul ilma ilmi suka gadar faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafir wanda ya riko da ilimi ya riko da babban rabo kaga gadon na ilimi ne amma aiki na annabawa da khususiyar su ya shafe su su kuma malamai mutane ne aikin su ya shafi sauran mutane ɗan uwansu tare da su an fi tsammanin kyautatawa da kamantawa ta bangaren su domin Allah yake inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama waɗanda zai kamata su kowa tsoron Allah cikin bayi su ne malamai domin su suka fi sanin Allah a wannan su ne tambayoyin da muke da su yau